Babu mai hoji da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Hakika bangaren lafiya a Najeriya na fuskantar kalubale da dama, kama daga karancin likitoci sakamakon ficewar kwararrun likitocin kasar zuwa kasashen ƙetare don samun albashi mai kyau ko ta gomashi, karancin asibitoci da ma rashi ko kuma karancin kayan aiki da sauransu. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji daga bakin ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alfati inda ya bayyana cewa duk da cewa akwai likitoci da sauran jami'an lafiya sama da dubu ɗari hudu amma akwai buƙatar ƙari. Ya kuma ce ɓangaren lafiya sai ya samu haɗin kan dukkan masu ruwa da tsaki domin ya gyaru. Ya kuma yi alkawarin yin aiki don kawo sauyi a ɓangaren. A hirarsu da abokin aiki na Nasiru Adamu El Hikaya. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Harkar lafiya harka ne wanda ya shafi shafi kowa da kowa shi ya shafi yara mata maza manya dattijai da kuma al'umma gabaki ɗayanta idan babu lafiya to ko babu zama lafiya kuma shi harkar lafiya shi ne sila na arziki don in ba lafiya ba za ka je gona ba ba za ka je aiki ba ba za ka je karatu ba hakika harkar lafiya a najeriya akwai matsaloli da suka addabe ta wanda shi yasa shi shugaban ƙasa sanin amfanin lafiya a cikin gina ƙasa ya gayyace mu ce mu shiga cikin gwamnatin shi mu ƙoƙarin bunƙasa harkar lafiya yadda al'ummar najeriya za ta amfana da abubuwan da gwamnatin shi take yi ta gyara hanyoyi na samun kulawa da lafiyarsu kamar hanyoyi na magani da asibiti na shaka tafi da kuma asibitoci wanda suke ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ma da kuma gwamnati suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya da su rigakafi na yara daga annoba da suke damun al'umma da cututtuka wanda za a iya magance su kamar su malaria da suke damun yara da kula da mata masu juna biyu da masu cututtuka irin su diabetes hypertension da sauransu to wa'annan dalilan ne yasa shugaban kasa ya ce mu zo mu canja yanayin tafiyar da harkar lafiya a don a bunƙasa ta domin al'ummar najeriya ta samu sauƙi kuma abin da muka yi kenan shi muka fara kuma insha Allah za mu yi nasara akan idda wannan manufa amma sai in mun yi tare da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi domin shugaban ƙasa shi kaɗai ko gwamnatin tarayya ita kaɗai ba za ta iya gyara lafiyar Najeriya da kanta kaɗai ba dole sai gwamnatocin jihohi sun haɗa gwiwa da mu da kuma kananan hukumomi da shugabanni na al'umma iyayen ƙasa su fahimci cewa to lalle lalle a haɗa kai domin a gyara lafiyan al'ummar najeriya da muhimmanci ka ce akwai kamar ma'aikatar lafiya kusan dubu ɗari hudu a najeriya in mutum ya ji zai ɗauka cewa watakila ma najeriya ma ba ta buƙatar wasu likitoci shi ya lamarin yake ne so ma'aikatan lafiya kala kala ne akwai likitoci ƙwararru wanda su kaɗan ne daga ciki akwai wanda suke da sani na hakan magani watan pharmacist kenan su ma kaɗan ne daga ciki akwai dubbai na waɗanda su ungozomami ne da nurses su ma su ma ma'aikatan lafiya ne akwai ma'aikatan lafiya na community watan community health workers community health extension workers wanda sun kai su kansu kusan dubu tamanin su kaɗai banda kuma wasu wanda suke taimakawa aikin lafiya asibitoci daban-daban na ƙasar nan su ne yin haɗa su jimla za su kai mutum dubu ɗari hudu ko ma fiye to amma in an ga yawan al'ummar najeriya kusan mutum miliyan ɗari biyu da ashirin wa'annan ma'aikatan lafiya ba su isa ba musamman wanda suke ƙwararru akwai buƙatan wasu a ƙara su a ƙara bunƙasa ilmantar da su ta makarantu yadda za mu samu ƙwararru su yi aiki a fannin lafiya a mu. ba kawai likitoci ba hadda wasu sassa-sassa na aikin lafiya ya zamanto cewa akwai ingantun mutane maza da mata nan ne harkar lafiyar najeriya ta bunƙasa to abinda muke kuduri shine mu ga cewa an gyara wannan tsari ya zamanto cewa ma'aikatan lafiya sun samu dama sannan kuma sun yi aikin da ya kamata da suka koya da suke so su yi kuma ba wanda zai shiga aikin lafiya ma'aikacin lafiya wanda baya so ya taimaki al'umma saboda haka wa'annan wanda suke aiki a najeriya a duk lunguna lunguna na kasar nan muna alfahari da abin da suke da kokarin su duk da wahalhalu da ake ciki mun san cewa wani wurin ba sauki a ciki amma duk da haka suna jajirce suna yi to gwamnati tana murna da abin da suke yi kuma allah ma zai saka musu da alheri domin abubuwan da suke wa al'umma akwai wata matsala da in mutum ya yi rashin lafiya inda yana da hali to zai nemi dalolin nan ko ina a duniya ta ya shiga domin ya samu lafiya daga masu zuwa london na san yanzu akwai wasu ma masu son zuwa indiya masar shin akwai hanyar da za a bi a rage irin wannan ya zama mutane za su iya samun magani daga cikin gida in allah da za mu bunƙasa shugabanci na asibitoci da suke rubashin gwamnatin tarayya kuma tare da aiki da jihohi su masu bunƙasa harkokin asibitocinsu da kuma wanda suke zaman kansu private sector su ma a kawo su su gina waɗannan asibitoci wanda suke da inganci kamar da ake samu a wasu muna da niyya in Allah ya yarda ya zama ta gwamnati ta ƙara bunƙasa asibitoci manya-manyan asibitocinmu a ƙasar nan ya zama to cewa akwai ƙwararru da suke shugabantansu da kuma suke aiki a cikin su da kuma akwai kayan aikin da kuma dama na yin amfani da kayan aikin don a biya wa mutane bukatunsu akwai tsari na health insurance da aka sa wanda za a ƙara bunƙasa shi domin al'umma ta samu rangume wajen biyan asibiti musamman waɗanda ba su da hannu da shuni wanda suke da mabukata kusan akwai vulnerable groups fund wanda zai ɗauki kusan mutum dubu hamsin kowane jiha a taimaka musu da tallafi na kulawa da kuɗin biyan magunguna da abubuwa na asibitoci domin su samu sauƙi to duk wannan tsare-tsaren yanzu shi muke yi nan ba da jiwa ba in Allah ya so ya yarda al'umma za ta fara ganin tasirin wannan abubuwan duk da abun da yawa amma in aka yi ɗanyi haƙuri na ba jiwawa ba za a ga amfanin waɗannan tsare-tsare da ake cikin yi a yanzu. kace sai mutum bayan ya fita wajen sai je samu ma watakila likitocin ma ai 'yan najeriya ne ma a can din ma suke aiki to in haka ne waɗannan mutane za a gayyace su su dawo ne ko za a sake sa wasu anan su kware su zama irin masu fita waje dole a yi biyu dole a ƙara gina wasu daga cikin da suke makaranta matasanmu samu ilimi mai inganci don su shiga fannin lafiya sannan kuma idan aka gyara asibitoci da kayan aiki waɗanda suke wajen ma ai za su ƙoƙari su dawo gida tunda ba inda ya fi gida na je ƙasashe daban-daban amma da dama ya zo a zo a yi aiki a gina ƙasa ina dawo to waɗanda suke can ɗin ma yanayi ne in ya canja in Allah ya soya da su ma za su dawo amma duk da na nasu dole kuma bunƙasa wanda suke gidan su ma su samu irin daman na gina fahimtar su akan aikin da kuma daman aikin idan sun zo asibitocinmu a ƙasar nan magunguna da ake shigo da su waje kusan kace fiye da kusan kashi casa'in cikin ɗari na magunguna daga waje ake shigo da su amma in Allah da za a fara yin magungunan nan da yawa daga cikin gida yi mana ƙarin haske. To kasan mu Allah ya albarkace da al'umma da damammaki da yawa amma ba mu amfani da wannan damammakin da kyau ba kamar misali magani da ake sha yawanci magungunan da ake shigo da su kasanan daga wasu kasashen duniya aika wasu wanda su kasashen nan ba su yi da komai ba to a wannan tsari shi ne shugaban kasa da mu muka ce to ya kamata najeriya ma ta fara yin nata magunguna masu inganci wanda za su kai matsayin da ake samu a ko'ina a duniya yanda za su kiyaye lafiyan al'ummanmu yadda kowace ƙasa take yin eh, wasu da cikin magungunanta domin amfaninta to mu ma ba wai sai an je wata ƙasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'ummanmu ba banda magani na zamani akwai traditional medicine namu wanda su ma zuwa a bincike su a ga amfanin da za su iya yi a irin tsari nasu tunda ko kasashen turawa su ma suna amfani da herbal medicine amma sai an yi bincike a kai na tsarin eh, kimiyya da fasaha a san ingancin su a san ya za a amfani da su to waɗannan tsare-tsaren su za su ƙara haɓaka harkan sarrafa magunguna sannan kuma za su kawo yanayin samun aiki wa matasanmu a ƙasanmu da kuma arzikin ma da zai zauna a ƙasanmu ba kawai na magani ba har da wasu abubuwa kamar kayan aiki a asibiti me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasan nan akwai matsalar nan ta yawan yajin aikin jami'an lafiya zai wuya a yi shekara baka ji sun tafi yajin aiki ba wacce dabara za ka yi ka sa su zauna su ci gaba da aikin na a ji shiru komai na tafiya daidai to a ko ina ka ga. ana samun zazzabi to ka bincika za ga akwai rashin adalci to rashin adalci shine sila na zazzabi a yawanci kasashe ko a yawanci sassa-sassa abin da muka fahimta shine cewa a cikin ɗan shekaru nan akwai alkawura da aka yi wanda ba kafa su akan abin da za su yiwu ba bangarori biyun da gwamnati da masu ma'aikatan lafiya ba tsaya sun tantance sun yadda akan abu mai yiwuwa ba to mun zo mun gaji wannan ko mun zauna da ƙungiyoyin ma'aikatan lafiya daban-daban yanzu sun fahimce mu cewa dukkanmu ma'aikatan lafiya idan muka sa lafiyan al'ummar najeriya a gabanmu shi ne abu na ala a kanmu to duk wannan bambance-bambance za mu iya sauƙaƙe su tsakaninmu za mu yi ƙari mu kanmu adalci ya zamanto cewa a yi fifiko domin tsarin aiki da buƙatan wani ya yi wani ɓangare na aikin wani ma ya yi ɓangare na wani aikin amma a haɗa kai domin a taimaka al'umma misali yanzu mace ta je aihuwa ta shiga naƙuda jini ya tsinke mata amma a ce ma'aikacin lafiya ce ba zai ganta ba ai kaga bai yi adalci ba wai domin shi ba biya shi wani abu shi ba to muna ga cewa ma'aikatan lafiya sun fahimci wannan bukatan cewa ya kamata mu haɗa kai kada bambance bambancen mai zo ya taɓa rayuwar al'ummarmu Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar jagoran shirin ke cewa mu huta lafiya. A